tun daga ranar litinin da ta gabata ne dai rundunar sojojin najeriya suka tara mutanen garin sabon gari da kewaye da ke karamar hukumar dambuwa tare da sanar da su cewa za a kwashe su zuwa sansanonin yan gudun hijira da ba su bayyana ba daga nan ne mutanen yankin cikin su ya ɗuri ruwa inda wasu tun a cikin daren wannan rana suka fara tserewa zuwa wasu yankuna saboda ba su san manufar matakin sojoji na kwashe su daga garuruwansu ba kuma da yawansu ba sa son zama a sansanonin yan gudun hijira hijira malam haruna sabon gari wani ne da ya bi jeji tare da abokansa inda suka yi doshe kuma suka samu kansu a nan maiduguri na tambaye shi ko a wani hali suka bar mutanen garin sai ya ce Eto eh mun dai bar ga mutane a cikin hali gaskiya wanda ba na daɗi ba gaskiya don saboda mun bar mutane da saura da kafa tsofi yara suna tafiya da kafa ne wasu ba su samu abin hawa ba suna tafiya cikin jeji wani ma bai san inda zai ba kawai yana tafiya ne a cikin jeji to a halin da dai muka bar mutane gaskiya mun bar mutane a cikin hali ne gaskiya na tausayawa sosai yanzu aka ɗaruruwan mutane da aka kwaso daga sabon gari na zube a sansanonin yan gudun hijira ba tare da wurin zama ko kuma abin da za su ci ba wani matashi da ya ce sunansa isa wanda shi ma zaɓi gudowa duguri maimakon jira a kai shi sansanin yan gudun hijira ya ce gudun sake faɗawa wahala Allah ya sa suka gudu inda kuma ya min bayanin halin da waɗanda suka je sansanonin ke ciki. Mun yi waya da waɗanda suke cikin kam ɗin suka ce tun da aka kai su jiya har zuwa yau ruwa kawai aka ba su kuma kaga mutane suna azumi wanda ya azumi a ce tun daga jiya har zuwa yau ruwan sha kawai aka ba su an ji an tara su ba wani guri ba an ji an tare su a guri da banda a kwashe al'ummomi daga garuruwan su da sojojin suka yi an rufe hanyoyi da suka tashi daga biyu zuwa dambuwa zuwa maiduguri tare da rufe kasuwanni da ke cikin garuruwan wannan a cewar bukar mustapha dambuwa wanda aka fi sani da justice an jefa al'ummar su cikin mawuyacin hali da ya kamata a dube su da idon basira hanyoyin nan a bude su kasuwan nan a ci kasuwan dambuwa duk sauran borno ba kasuwan da ya kai kasuwan dambuwa da shi kadai ake dogara mutumin dambuwa ba inda zai je kilomita biyu ya je ya noma ya dawo ko itacen girki babu a dambuwa kasan daga masu sai da kayan abinci a na cikin gari nan da kwana uku hudu makayan nasu ma zai iya karewa ya za yi saboda haka muna neman taimako ko ta wanne hali yanzu haka dai al'ummar yankin sun fara yin kiraye-kiraye ga shugaban kasa da ya cire manyan hafsoshin tsaro matukar ana son magance matsalar tsaron da ta addabi yankin kamar yadda malam abubakar adamu ya shaida min gaske ni ina kira ga shugaban kasa ya cire wannan shugaban sojan don labarin da suke bashi ba haka bane ko da shugaban kasa nan ko da kansa da shugaban soja ko ya zo cikin gari mai maiduguri zai zo zauna wala boko haram ba zai kare ba ko a kwanakin baya ma dai sai da sojojin najeriya suka kwashe al'ummomi a jakana da ke kan hanyar damaturu zuwa maiduguri inda daga baya aka mai da su bisa dalilai da sojojin suka bayar na cewa suna aikin kakkaɓe mayakan boko haram a yankunan ne al'aminu suleiman muhammad dw hausa daga maiduguri a najeriya